Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dume su wanda aminu ibrahim kyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa muku jaridu daga nahiyar afirka daga nan sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka sai duniyar mu a yau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 ƙungiyar gwamnati ta hamas ta gargaɗi isra'ila game da cigaba mai masallacin kudus sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kammala ziyarar da yake yi a najeriya kuma ya buƙaci a taimaka mata don gudanar da ayyukan jin kai real madrid za ta kira da liverpool a wasan ƙarshe na cin kofin zakarun turai yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen iran da indonesia sun ji da game da mahimmancin fa'a dangantaka a dukkan ɓangarori a wata zanta wata wayar tarho da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi da kwaransa na kasar indonesia joko widodo sun ji da mahimmancin fa'a dangantaka da ke su da kuma yin aiki tare a bangarori daban-daban domin cin gajiyar juna shugaban na iran bayan isar da saƙon ce murnar bikin sallah karama ya bayyana fatansa na ganin al'umma da gwamnatin kasar indonesia da ma dukkan al'ummomin duniya baki daya sun kan cikin zaman lafiya da tsaro mai dorewa. da yake tsokacin game da batun falastinu ra'isi ya ce ya zama wajibi kasashen musulmi su haɗa kansu waje guda da ba da kariya da goyon bayan mayar neman yanci da falastiniya suke yi da hantacciyar kasar isra'ila a nasa bangaren shugaban ƙasar indonesia bayan sakon taya murna na bikin sallah karama ya nuna buƙatar da ƙasar take da shi na ƙara fa dangantaka da ƙasar iran a matakin yanki da ma na ƙasa da ƙasa musamman a bangaren makamashi da kiwon lafiya daga ƙarshe ya ce ƙasashen iran da indonesia suna da tunani iri ɗaya kan batutuwa da suka shafi yankin da ma ƙasa da ƙasa kuma dukkan suna gwan bayan yunkurin falasɗinawa na ƙwatar yanci da kuma ƙasarsu da hartumcin ƙasar isra'ila ta mamaye ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas ta gargaɗi isra'ila game da ci gaba da mamaye masallacin kudus a cikin wasu sanarwa da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar a jiya laraba ta jira matsayinta na cigaba da kare masallacin kudus ta kowane hali daga mamaya da kotsan sojin gwamnatin yahudan sahiyuniya kuma ta yi kira ga al'ummar falastinu su mamaye masallacin kudus din baki daya ƙungiyar ta masu ta yi kira da babban murya ga dukkan falastinawa da su yi wa masallacin kudus zobi a gobe juma'a idan allah ya kai mu domin daƙile makicin isra'ila na ɗaga tutar ta da yadda takin haramtacciyar ƙasar a masallacin kudus mai alfarma a nata bangaren ita ma kungiyar fata ta buƙaci tsina da su yi zaman dirshin a harawa masallacin kudus a gobe juma'a domin daƙile makincin da isra'ila take kullawa na mai masallacin na kudus daga ƙarshe da matsayinta na ci gaba da yin fito na fito da sojin isra'ila game da harahan da suke kaiwa a biranen kudus jinin da sauran kuna daban-daban da mamaye sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kamar za da ya kai najeriya kuma ya buƙaci a taimaka mata don gudanar da ayyukan jin kai a jiya laraba ce sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kamar ziyarar aiki ta yini biyu da ya kai najeriya inda ya rufe ziyararsa a fadar shugaban ƙasa tare da gana da shugaban na najeriya muhammadu buhari guterres ya buƙaci a taimaka najeriya da ƙarin kuɗi da yawan su ya kai dala miliyan 351 da zai zama jimillar kuɗi dala biliyan 1.1 domin gana da ayyukan jin kai da agaji a kasar ya ce duk da irin abubuwan da ya gani amma mutane suna da shauƙi na ganin sun koma gidajensu domin ci gaba da rayuwa a nasa ɓangaren shugaban najeriya muhammadu buhari ya ji da aniyarsa ta ci gaba da yaƙi ta'addanci kuma ya kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka mata wajen ganin an kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi a faɗin ƙasar. idan ana iya tunawa tun a ranar litinin ne guterres ya ziyarci cibiyoyin yan gudun hijira na na waɗanda a cikin boko haram yarba da muhalli daga cikin garin maiduguri a nan jihar borno to masu wale kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa Real madrid ta kara da liverpool a wasan ƙarshe na cin kofin zakarin turai ita dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kai wasan karshe ne na champions league na bana bayan da ta doke manchester city da ci uku da ɗaya a santiago a jiya laraba kuma ta kai zagayen gaba ne da cin kwallo shidda da biyar a gida da waje da suka kara a tsakaninsu a wasan dab da karshe a wasan na daren jiya manchester city ta fara ita ne ta fara cin kwallo ta hannun real madrid sauran minti 17 a tashi wasa na Spaniya daga baya Real Madrid ta farke ta hannun rodrigo dab da za a tashi daga wasan sannan ya kara ta biyu ana dab da zuwa hutun rabin lokaci hakan ne baiwa Karim Benzema damar cin kwallo ta uku a bugun da kai sai mai tsaron gida kuma na uku a wasan da Real ta kai karawar ƙarshe a kakar bana manchester city wadda ta taɓa ɗaukan champions league tana ta ɗaya a teburin premier league da ta maki ɗaya tsakaninta da liverpool ta biyu yanzu city ta zama za ta mayar da hankali ne kan lashe kofin babbar gasar ta ta ingila idan ba haka ba guardiola zai kare kakar bana ba tare da lashe kofi ko da guda ɗaya ba real madrid mai kofin champions league 33 jimilla tun ta lashe la liga na bana na 35 biyar a tarihi wannan sakamakon real madrid za ta buga wasan karshe da liverpool a ranar 28 ga watan mayu na shekara ta 2022 da muke ciki a faransa daga karshe za ku cewa iran ta yi da tsaye dan ƙasarta a kasar sweden kuma ta buƙaci a sake shi da gaggawa min wajen ƙasar iran amir abdullahi ya buƙaci a gaggauta sakin wani bai irani mai suna hamid nuri tsohon jami'in diflomasiyyar ƙasar tsohon jami'in diflomasiyyar ƙasar da ake ci gaba da tsare da shi da ake ci gaba da tsare shi a ƙasar sweden tun a shekara ta da goma sha tara kuma iran tana ɗaukar tsare shi a matsayin rashin adalci kuma ya saba wa doka ministan ya furta hakan ne a sa'ilin zantawa ta tarho da yi da takwaransa na ƙasar sweden inda ya buƙaci a kawo ƙarshen tsare shi ba bisa ka'ida ba da gwamnatin sweden ke yi shi dai nuri an cafke shi ne isarsa ke da wuya filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a ƙasar sweden a watan nuwamban shekarar ta dubu sha tara inda jami'an tsaro suke awon gaba da shi da shi tare da ci gaba da tsare shi har na tsawon shekaru biyu. wannan yana zuwa ne a lokacin da mai shigar da na gwamnatin kasar ya buƙaci a yanke masa hukunci mai tsanani na ɗaurin rai da rai inda suka bayyana cewa tserewar inda suka bayyana cewa tsarewar da ake masa ta sa a doka ta shekara ta 1988 zargin da ake masa yana da nasaba da zargin da kungiyar ta'adda ta 'yan munafukai ta mko mai adalar san iran ta yi ne na cewa yana da hannu wajen yanke hukuncin kisa da azabtar da wasu mambobin kungiyar a shekara ta 1988 zanen da nuri ya yi watsi da shi daga kausa murya ta da bayyana shi da mara tushe balle madafa ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirin mu leƙa mu na yau inda zan leƙa mana wasu jaridu daga nahiyar Afirka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka. yanzu kuma sai shirin na mu leƙa na yau inda za mu leƙa mana wasu jaridu daga taron najeriya premium time ta najeriya jaridar leadership ta najeriya da kuma jaridar sudan tribune ta ƙasar sudan wacce take cewa shugabannin sojoji masu juyin mulki a ƙasar sudan sun tattauna a asirce da gamayyar jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnatin sojojin yasir al'atta memba a majalisar koli ta sojoji masu mulkin ƙasar ya bayyana haka wa gidan talabijin na sudan 24 broadcast a ranar talata da ta gabata inda ya nuna cewa sojojin suna buƙatar wato samun haɗin kai tsakanin su da jam'iyyun siyasa 'yan adawa kamin su fara tattaunawa don samar da gwamnati tsayayye wacce za ta tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar sudan sannan gwamnati wacce za ta ci gaba da shirin nan na miƙa mulki ga farar hula nan da shekaru masu zuwa har ila jaridar sudan tribune tana cewa gwamnan yankin darfur ta yamma wato mini manawi ya bayyana cewa yana buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasa ta sudan ta yi ƙoƙarin ganin an tabbatar da dokan nan ta ba wa shi gwamnan damar iko da harkokin tsaro a yankin darfur don wato ba shi daman ya dubi harkokin tsaro a yankin na darfur ta yamma inda ake yin ta tashe-tashen hankula a wannan yankin tun da daɗewa a ranar biyu ga watan mayu da muke ciki ne dai aka naɗa minawi a matsayin gwamna na wato darfur ta yamma sai kuma jaridar premium time ta najeriya wacce take cewa mutane biyu sun rasa rayukansu ba wani bom ya tashi a wata cibiyar ta ce man fetur a garin ozombe a karamar hukumar oguta na jihar imo a kudancin tarayyar najeriya kwamishinan 'yan sanda a yankin dai muhammad barde ya tabbatar da wannan labarin ya kuma bayyana cewa an tura tawaga don binciken al'amuran da ya sanya tashin bama-baman daga baya dai wata sanarwa ta bayyana cewa mutane biyu dauke da bom din ne bom din ta tashi a hannunsu kuma su ne suka rasa rayukansu sai kuma jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa 'yan najeriya sun fara ba da ra'ayinsu dangane da kokarin da kamfanonin sadarwa na kasar suke yi na kara farashin wato wayar tarho magana da saƙonni ƙanana wato sms da kuma ainihin intanet da suke bayarwa wannan ya zo ne a daidai lokacin da gamayyan kamfanonin sadarwa a najeriya suka rubutawa hukumar sadarwa ta najeriya wato ncc wasiƙa inda suke buƙatar a ƙara farashin wannan hidimomi da suke wa masu amfani da wayoyin sadarwa a ƙasar saboda tsadar gudanar da al'amuransu a ƙasar suna so a ƙara kuɗaɗen wa'annan ayyuka da suke wa mutane masu amfani da wayan salula da kashi 40 cikin 100 magana da wayar tarho ya kasance ya tashi daga naira 4.4 zuwa da 8.95 sai kuma saƙon sms ya tashi daga naira 4 zuwa naira 5.61 to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na ka jaridunmu na yau a huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro mu Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyinku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu haice daga nan Tahiran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. kama har daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum gidan rediyo musulunci da kasa irin mai albarka mai magana a mansur aliyu na sura mai ninke daga tarayyar najeriya ina cin kufa ne dama in bayyana ra'ayina da ke cin a kwarya musamman zakuwa sakataren majalisar ɗaukin duniya a nijar da najeriya da sauran ƙasashen mu na afirka to idan zakuwa alheri ce gare mu to allah ya tabbatar da shi haka yana kira ga shugabanninmu su gaya mishi matsalolinmu kar su yi son kai su gaya mai matsalolinmu in yi su ya tallafa muna isa mana hannu sannan kuma su bayi shawara su yi kokari su kawo matsalar tsakanin ukraine da rasha saboda wannan matsalar za ta kawo mu na afirka da duniya matsala gashi na an shiga matsalar karancin alkama da sauran wasu abubuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH mai magana Muhammadu Awad daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da harbe-harben da jami'an tsaron Najeriya suka yi kan masu muzaharar kudus na wannan juma'a ta karshen ramadana ta gabata wanda ciki ma an samu wani ya shahada kuma an harbe wa'yansu an jikita wa'yansu da dama a gaskiya abinda gwamnatin buhari da kuma gwamna kaduna suke yi da ma wa'yansu gurare abun ba na hankali ba ne duba da irin yadda ƙasar take fama da matsalar rashin tsaro wanda mun ji shi buhari ma a wannan lokacin bikin sallah ma yana cewa bacci ya kaurace mai saboda halin da ƙasa take ciki kuma da gangan kuke yin abin da kuke yi ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata ku san cewa akwai ranar da za ku lokuta a gaban Allah Allah zai muku hisabi akan abin da kuka aikata kan al'ummanku fatanmu da dai Allah ya sa ku gane ku gyara Assalamu alaikum gidan Radio Iran muryar musulunci suna na habi Ibrahim Auta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina so ku bani dama domin in yi karin haske a kan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na 'yancin 'yan jarida. To sai dai kuma 'yan jarida suna kokantawa dangane da cin zarafi a wasu ƙasashe. To abin da nake so in yi kira ga su 'yan jarida da farko ya kamata su samar da ƙungiya wadda za ta zama ita ce mai tantance ayyukansu waɗanda za su kauce ma cin zarafi da sauransu. domin abin da ke jawo ma 'yan jarida cin zarafi shine suna karɓar hanci da rashawa ne wasu daga cikinsu ba duka ba so abin da muke so su ma ƙasashe gwamnatoci su shiga cikin harkokin jarida domin inganta ma 'yan jarida albashinsu domin su daina karɓar hanci suna fuskantar matsaloli domin wannan can hancin da suka karɓa shi kasa sai su karkata wani bangare wani bangaren addini ne ko bangaren siyasa ne ko kuma bangaren wani kabila ne to kaga irin irin hakan ga in ya kasance ka karkata wani aiki to hakan ke iya sa wannan bangaren da kake ci ma zarafi idan ya fahimta za ka iya fuskantar matsala so ɗan jarida shi na kowa da kowa ne domin 'yan jarida sun zama ido da kunnuwa na al'umma na duniya baki ɗaya don haka ban ga dalilin da zai sa ka kauce wani bangare ka goyi wani baya ba a ci zarafin wani bangare wannan dai ina ganin abu kaɗan ne wanda nake sa ran shi ne yake kawo ma 'yan jarida cin zarafi karɓar can hanci ɗin nan a inganta masu albashin su domin dakile karɓar hanci da rashawa ina muku fatan alkhairi da fatan zamu wani cikin koshin lafiya Assalamu alaikum gidan Radio bi ta Hausa suna na tasiri wato da makarar Nijar. Farko ina wa daukan al'ummar musulmi a barka da sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana hala ya sa mun yi ibadar mu a sa. To yau ra'ayina kan ziyara ta shugaban majalisar ɗinkin duniya a duniya Gudunas da ya kawo a kasashenmu na afirka wanda farko ma ya fara da ƙasar mu nijar to wannan abu farin ciki ne kwarai da gaske kuma manyan murna da hakan kuma muna fatan wannan ziyara da ya kawo a kasashenmu na afirka mu 'yan kasashen na afirka mu ga amfaninta. ta assalamu alaikum warahmatullahi radio ta iran jamhuriyar musulunci kuna tare da min sauraron ku ilyas farizi kulubra an zuci agadis jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da ziyara da eh, antonio guterres kaka a ƙasa ta nijar eh, da sauran kasashen afirka inda a yanzu haka yana cikin ziyara a kamar makwabtan ƙasashe eh, to mu sai mu gani kamar wannan ziyara irin ta ce ake so ya kasance a kullum su wannan manya-manya manyan eh, shugabanni na duniya su kasance a kullum a kasashenmu na afirka inda suna nufanmu da alheri kullum suna irin kamar haka da yake a zo a kawo shawarwaru wanda suke za su kama musamman game da abin da ya shahi tsaro kun ga ya shinjina mu na niger wannan abu da ya gaskiya mu mun ji daɗin shi mun ji daɗin shi a cikin kasashen duniya a nuna cewa sojan sojawan ku lalle mazaje ne gwaraza ne wannan kadai abu alfahari ne to kun ga wannan kadai wani sako ne ga kamar gwamnati kan cewa zaratan nan namu a kara musu makamman yaƙi game da saboda sojojin nijar daman tun da allah ya kafa afirka an san su an san su gwaraza ne sai dai in ba su samu kayan aiki ba da fatan allah ya ba sojojin mu nasara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon Iraq. Duk wanda cikin ga ɗaki mai tarin albarka ina mu kowa barka da warhaka haka. Kun barka mu da shan ruwa barka mu kuma sallah. Yau zan yi tsokaci na bisa ga yan ranar da an ga keɓe ta yan jarida. ga rana da an ga keɓe ta yan jarida ta yi daidai dan ɗan jarida babba abu na abin da ce ma babba abu na abin duk an baka san da shi ba tun ba heka ba dan jarida ya ɗauki hoto ne ya ajiye an ga gani ga gare shi kaga in ba dan shi ba da mutum bai sani abin da aka duniya sai dai ka wanda ka gani na za ka aiki da shi ba da bayan haka na hassan barka da kai da iyalanka da wani duk a cikin ɗaki mai tara albarka ne kowa barka da warhaka ubangiji allah sarki sarauta allah ka ba mu lahiya ka ba ƙasar mu lahiya ka ba kuma al'umma ƙasar mu lahiya inda duk adam shi ke ubangiji Allah ka tsare shi Allah ka kiyaye Allah ka bar Allah ka taimaka Allah ka bar kasuwa mai albarka in za a ba mu a ba mu bakin gwargwadon mu ga a ba mu za ta fashe mu nagode Allah sa haka da alheri kuna tare da Isa bakar tsoho mai albarka a ulummat ya mai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa Maradi jamhuriyar Nijar BOH ku ni dama a waɗi ra'ayi na daga nan jamhuriyar Nijar. ma'aikatan Nijar ko kuma 'yan kwadago na Nijar a haƙaƙu ba za ta cimma ruwa ba ba baki bane na mafi saboda an rarraba sandika sandika an rarraba ta ta hidari to yaya za a yi a cimma manufa dama an kan koyar rarrabu to ba kuma yadda za a yi a cimma a guri lokacin na sun Ibrahim mai yaƙi ai su ɗaya ne cikin ƙasa abinda suka ce ma gwamnati sai ya yiwu kuma sai an yi kuma su suke kula da ma'aikata yadda da ba su suna basu sau da ƙawa kuma suna sauraron su amma yanzu sai a haza ka kai ne sj magana kawai sai yan jarida sun je sun iske ka ba ka iya kirawo yan jarida ku ja ma gwamnati kunnuwa bisa kan abin da ya ba daidai ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga nan maraɗi jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan sallah ta watan azumi da muka To abin da zan ce Ubangiji Allah sa mun yi a kan sa'a. Allah Ubangiji ya taimake mu gabaki daya ya kama ƙasashen mu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. zaman lafiya da kwanciya hankali da sabon arziki kuma daga ƙarshe ina miƙa ma dukkan ma'aikatan sashen hausa na radio iran saƙon barka da sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan lajo umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar tamarilla da kuma wani ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da kuwa a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a wannan jukan za mu yi dubi ne a akan falasɗinu da halin da take ciki musamman ma dai har ɗaukar fansa na bayanan da 'yan gwagwarmaya suka kai a kan wani matsugunin yahudawa 'yan shara wuri zauna na ariel za kuma mai dubi a kan martanin da aka rika maidawa kan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jiya juma'a wato ranar da ake raya ranar kudus ta duniya wasu falasinawa 'yan gwagwarmaya sun kai hari a kan sojojin mamaya da suke gadin matsugunin yahuda 'yan share wuri zauna bayan da suka kai wannan harin sun janye daga wurin kuma suka koma daga inda suka fito sojojin mamaya sun sanar da cewa sun rufe mashigar yankin salpit da a can ne matsugunnin 'yan share wuri zaunar da aka kai wa harin yakin domin su farauci maharan tashar talbijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta goma sha uku ta ba da labarin cewa maharan su biyu ne kuma sun yi amfani da bindiga samfurin carlo wajen kai harin lamarin da ya sanadiyar kashe mai gadin wajen sun kuma janye daga inda suka kai harin ba tare da an cin masu ba ita ko jaridar bediyo ta haranot ta yi sharhin ta ne da ke cewa hare-haren da falasinawa suka fara kaiwa tun cikin watan maris a yankin bi'ir saba da sauran waɗanda suka biyo baya a kudaira da bani barak da tel aviv zuwa na ranar juma'a a matsugunin 'yan sharori zauna sun yi sanadiyar halakar isra'ilawa goma sha biyar jarida ta ci gaba da cewa maharan suna a sake har yanzu ba a kai ga kama su ba kuma ko da an kama su ma babu abin da zai sauya domin ba su yi asarar komai ba saboda sun yi abin da suke so su yi cikin nasara sharhin jaridar ya ci gaba da cewa hari irin wannan yana ƙarfafa gwiwar falasinawa su kwatanta kai irinsa a nan gaba to jim kaɗan bayan da sojojin sahiyoniya suka killace mashigar wato garin silpit an yi taho gama tsakaninsu da samarin falasinawa rahotanni sun ce sojojin na 'yan sahiyoniya sun yi amfani da bamabamai na sauti masu ƙarar gaske da hayaki mai sa hawaye da na barkono domin tarwatsa samarin na falasinawa da suke bore a garuruwan iskaka da kuma dayar istiya da suke a gabashin silfit sojojin mamayar sun tsananta bincike da kafa shinge-shinge dukkanin waɗannan matakan dai suna ƙarƙashin bin sawun maharam ne falasɗinawa a wani bayani da sojojin mamayar suka fitar sun bayyana cewa kwamandan soja na yankin tsakiya yahud pok da kwamandan sojan rundunar yankin yammacin kogin jordan na mamaya abi balut da kuma shugaban kungiyar leƙen asirin cikin gida ta shabak da 'yan sanda sun yi nazari a kan yadda aka kai harin a yankin arya'il sakamakon nazarin nasu ya bayyana cewa samarin falasinawa biyu da suka kai harin sun yi amfani da mota su ce ta ƙashin kansu har zuwa daidai wajen da suka kashe mai gadin bugu da ƙari sojojin sun ce sun tura rundunar sojan mamaya da suka fi ƙwarewa wajen ƙeta da masu yi wa karnuka horo da ƙwararrun maharba domin bin sawun maharan da kuma gano su har ila yau bayanin sojojin mamayar ya ce an killace garin sulfit da ke kusa da sansanin yahudawa 'yan shara wuri zauna na arya'il da nan ne aka kai harin ana kuma bincike masu kai da komowa da shiga da fice a wannan wuri sai dai wasu rahotannin na bayan nan sun nuna cewa 'yan mamayar sun ce an ƙara samun wani mai gadin ɗaya da ya halaka bayan na farko da hakan ya sa suka zama biyu bugu da ƙari maharan sun kuma yi awon gaba da makamai na sojojin masu gadi da suka kashe to a tashin farko dai rundunar shuhada'ul aqsa wacce take ƙarƙashin ƙungiyar fata ta falasɗino ta ce ita ce ta kai wannan harin wannan sanarwar da ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin gwagwarmaya a cikin falasɗino da wajenta suke ta yin jinjina a kan maharan ƙungiyar hamas ta fitar da nata bayanin ta bakin kakakinta hazim kasim wanda ya bayyana cewa harin yana nuni ne da cewa gwagwarmaya tana ci gaba da bunƙasa a ko'ina musamman a yammacin kogin jordan kuma samarin falasinawa sun ɗaura azama korar 'yan mamaya da matsugudansu na share wuri zauna ita ma ƙungiyar jihadul islami ta falasino ta yaba wa samarin na falasinawa da suka kai harin tare da gargaɗin 'yan sahayoniya a kan gaba da hare-hare a kan al'ummar falasɗinu tashen ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da bayani da a ciki ta jinjinawa maharan na ranar juma'a da cewa hakan yana ƙara tabbatar da azamar falasɗinawa wajen fuskantar 'yan mamaya domin kare kawukansu da kuma wurarensu masu tsarki. sanarwar ta kungiyar hezbollah ta kuma ci gaba da cewa samarin falasɗinawa za su ci gaba da yin gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a yanto da dukkanin falasɗinu daga mamaya wanda kusa ne ba da jimawa ba da yarda allah tun daga shigowar watan azumin ramadan mai alfarma ne dai 'yan mamaya suka tsananta kai hare-hare akan al'ummar falasɗinu da wuraren su masu tsarki. a wannan tsakanin sun kashe gwamman falasinawa kuma masallacin kudus wanda shine na uku a jerin masallatan musulunci bayan na makka da madina ya zama wurin da 'yan sahaniyar suke kai da komowa a cikinsa da ke ta hurminsa an ɗauki kusan mako guda a jere 'yan sahaniyar suna shiga ciki a ƙarƙashin kariyar sojoji da 'yan sanda. kuma a duk lokacin da suka shiga a cikin masallacin sai sojojin sun shige gaba wajen watsawa musulmi da suke sallah ko kuma itikafi a cikinsa hayaki mai sa hawaye da tilasta musu fitowa ta kai ma ga sun shiga cikin masallacin inda masu itikafi suke zaune suka tarwatsa su da tilasta musu fitowa daga cikin masallacin duk da cewa dai masu itikafin maza da mata sun koma kowanne cikin wurinsa a fili yake cewa wannan irin cin zarafi da izgidi da wulakanci da yahudawan sahiyoniya suke wa al'ummar falasɗinu ba abu ne da zai wuce halin alum ba ba tare da mayar da martani ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu ba komai ba ne illa mai da martani akan ayyukan da 'yan sahiyoniya suke yi wato abin da suka shuka ne suke girba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yanzu. To madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu Muhammad Ali Tiga daga jihar Kano tarayyar Najeriya inda yake cewa Assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH da fatan kuna lafiya. Tambata ita ce shin menene ya kamata in yi don ganin na bar sabon Allah musamman na shaye-shayen abubuwan da suke cutar da hankali da fatan filin naku mai albarka zai samar mani da mafita. mai sauraron ku Muhammad Ali Tiga. To madalla Muhammad Ali Tiga da wannan tambayar taka mai muhimmanci da fatan kana sauraron wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka na ansa tambayar ka. To da farko idan mumini ya fahimci cewa yana sabon Allah ta'ala kowane iri ne to wajibi ne ya gaggauta barinsa don bai san yaushe mutuwa za ta zo masa ba daga nan sai sauran abubuwan su biyo baya. daga cikin matakan tuba a addinin musulunci dai shine kamar yadda muka faɗa barin saɓon da mutum yake yi da gaggawa sannan idan haƙƙin mutum ne sai ya mayar masa ko kuma ya nemi gafararsa wannan idan har mai haƙƙin yana da rai idan bai da rai kuma sai gafara da kuma yi masa addu'o'i mai yiwa a karɓi tubarsa sai dai kuma idan saɓon tsakanin allah da bawansa ne to ya gaggauta tuba zuwa gare shi amma tuban ɗan ba ƙari wato tuban da allah ta'ala ya kira shi a cikin alkur'ani mai girma taubatan nasuha wato tuban da babu komawa ga zunubin da alamun laifin da muhammad tiga yake magana wanda ya shafi shaye-shaye na abubuwa ne muna iya cewa tsakanin allah da bawansa ne idan misali baya ƙarƙashin wata hukuma ta musulunci wacce take iya ɗaukan nauyin wa'annan al'amura don haka a nashi ɓangaren ne barin shan abubuwan da suke bugar da mutum sannan ya ƙuduri aniyan cewa ba zai sake komawa kan wannan zunubin ba a sannan ne zai yi tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kan abubuwan da ya aikata na sako a baya tuban mutum yana iya yin sa da kowane irin harshe amma mutum ya ƙara da istighfari da larabci yana da matukar muhimmanci wato ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi ko kuma wasu addu'o'i na neman gafara Allah ta'ala ga sunan birjik a cikin littattafan addu'o'i wannan a yanke yake Allah ta'ala zai karbi tubansa ya kuma gafarta masa kamar yadda ya tabbata a wasu ayan alkur'ani mai girma kamar inda Allah ta'ala yake cewa sai wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai to wa'ancan Allah ta'ala yana musayar miyagun ayyukansu da masu kyau Allah ya kasance mai gafara mai jin ƙai cikin suratul furqan aya saba'in abin lura a cikin wannan ayan shine cewa wanda ya tuba tuba na gaskiya ya kuma aikata ayyuka na kwarai ba kawai Allah zai karbi tubansa ya kuma gafarta masa zunubansa ba a'a a nan mummuna ayyukansa da ya aikata ma Allah zai shafe su sannan ya mai da su kyakkyawan ayyuka wato zunubansa da ya yi na shan maye da sauransu Allah ta'ala zai sa su zama lada wannan yana ƙara fahimtar da mu kan cewa Allah ta'ala yana farin ciki da ganin bawansa ya tuba zuwa gare shi don shi ne mai yawan gafara mai jin kai kamar yadda ya zo cikin ƙarshen ayan sai kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa akwai wanda suka yi ishara dangane da tuba inda amanarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan cewa Allah yana farin ciki da tuban bawansa kamar wanda abin hawansa ko raƙuminsa ya ɓace a cikin hamada ɗauke da dukkanin abincinsa da abin da ya mallaka wato ba abin da ya rage masa sai kawai ya jira mutuwa yana cikin wannan halin ne sai ya gano abin hawansa ko raƙuminsa bayan haka saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allah kai ne bawa na ni ne kuma ubangijinka wato ya yi kuskure wajen maganansa saboda tsananin farin ciki har ila yau a wani hadisin imam ali dan abi talib salam yana faɗa zunubi kashi uku ne akwai wanda Allah yake gafartawa mai zunubi akwai wanda ba za a gafarta masa ba sai kuma zunubi wanda muke yin fatan Allah ta'ala ya gafarta wa wanda ya aikata shi muna kuma ji masa tsoro a wani bangare sai ya ce amma wanda za a gafarta masa shine zunubin da Allah ta'ala ya azabtar da bawansa saboda shi a duniya to Allah ya ɗaukaka ya kuma fi hikima da sake azabtar da shi a kansa sau biyu amma zunubin da ba za a gafarta masa ba shine zaluntan bayi a tsakaninsu wato mun riƙa mun bayyana cewa wa'anda aka zalunta ne suka cancanci gafartawa mai zunubin ko kuma ya yafe masa haƙƙinsa sai kuma na uku shine zunubin da allah ta'ala ya suturce bawansa ya kuma ya kuma arzuta shi da tuba daga barinsa a ɓoye sannan ya zama mai tsoron allah kan zunubin da ya aikata a nan yana fatan samun gafara daga ubangijinsa sannan za mu kasance masa kamar yadda ya kasance ga kansa wato za a rufe masa asiri kuma a karbi tubansa to da fatan malam muhammad ali tiga ya ji daɗin ansar tambayan da muka tanadar masa a cikin wannan shirin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron zuku masu shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ya saba bujiro muku da wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to a shirin na yau za mu yi waiwaye ne kan rangadin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kaddamar a wasu ƙasashen yammacin afirka tsadar rayuwa matsalar tsaro 'yan gudun hijirar canjin yanayi na daga cikin batutuwan da mr guterres ya tattauna a kansu yayin ziyarar da ta kai shi a kasashen senegal jamhuriyar niger da kuma nigeria hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla da yammacin ranar asabar da ta gabata ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya isa senegal a wani rangadi da ya soma a wasu kasashen yammacin afirka tasirin rikicin rasha da ukraine wanda ya haddasa hawan farashin man fetur da cimaka da matsalar tsaro canjin yanayi da batun cutar corona da 'yan gudun hijira na daga cikin batutuwan da musta guterres ya tattauna a kansu a birnin dakar na kasar senegal inda ya fara ya da zango babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya gana da shugaba makisal na Senegal kana kuma shugaban kungiyar tarar Afirka a wannan karo. Da yake jawabi bayan wata ganawa da shugaban na Senegal a ranar Lahadi a birnin Dakar, Guterres ya yi kira ga gwamnatocin mulkin soji a kasashen Burkina Faso, gini da Mali da su gaggauta mika mulki ga farar hula. de de et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. a À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Dukkanin kasashen uku da ke fama da matsalar ta'addanci daga kungiyoyi masu ikirarin jihadi sun fuskanci juyin mulkin soji inda a Mali sojoji suka kifar da gwamnatin kasar a watan Agustan 2020 da kuma a watan Mayun shekarar 2021 a Gina kuma suka hambar da gwamnatin kasar a watan Satumban 2021 a yayin da a Burkina Faso sojoji suka kwace mulki a watan janairun 2022 nan babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bayyana damuwa game da halin da yankin sahel ke ciki game da tsaro ya kuma yi alkawarin ci gaba da mara baya ga manufar karfafa ayyukan wanzar da zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci a sassan nahiyar afirka ƙarƙashin tallafin ƙungiyar tarar afirka ta au da kuma majalisar ɗinkin duniya les pays africains qui ne sont pourtant pas responsables du problème en sont souvent les premières victimes. Il est temps de passer aux actes. Daga nan sai ya yi kira ga sassan kasa da kasa da su tallafa wa kasashen yammacin Afirka ta yadda za su iya shawo kan kalubalen tsaro tun daga tushe. Game da rikicin Rasha da Ukraine kuwa babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa rikicin da ke ci gaba da faruwa a ƙasar Ukraine yana ƙara haifar da matsalar abinci da makamashi da matsalolin kuɗi a ƙasashen afirka a yayin taron na 'yan jaridu na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar senegal Macky Sall mr guterres ya ce ya kafa wata ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasa da ƙasa domin ƙarfafa gwiwar hukumomin majalisar ɗinkin duniya da bankunan raya ci gaba da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don rage mummunan tasirin da rikicin ke haifarwa musamman a ƙasashen afirka guterres ya buƙaci a janye dukkan shingayen hana fitar da kayayyaki da aka sanya da ba su dace ba domin a samu damar buɗe kasuwannin hada-hadar abinci da makamashi da kuma daidaita farashin abinci ya ce ba zai yiwu a warware hakikanin matsalolin karancin abinci ba idan ba a sake farfado da samar da abinci a ƙasar ukraine ko kyautata aikin samar da abinci da takin zamani ga kasuwannin duniya daga ƙasashen rasha da kuma belarus ba Il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris. Shikwa shugaba Macky Sall na kasar ta Senegal wanda ke shugabancin kungiyar tarar Afirka ya jaddada matsayin Afirka na yin aiki ta fuskar zaman lafiya domin ganin kasashen Ukraine da kuma Rasha sun sasanta a tsakaninsu wanda hakan ne kawai mafita ta kawo ƙarshen wannan rikici in shi. Et en tout cas, l'Afrique, en ce qui la concerne, travaillera dans cette perspective, perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie. yayin sa kuma a jamhuriyar Nijar Mustagu Charles ya gana da shugaban kasar Bazum Muhammad inda ya yaba da kokarin da dakarun kasar Nijar ke yi wajen yaƙi da masu tayar da kayar baya a yankin Sahel. Et je profite cette occasion pour dire à la communauté internationale qu'il faut appuyer à fond le Niger. A jawabin nasa game da kalubalen tsaro a yankin Sahel, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su san sanin cewa tashe-tashen hankula da kuma ayyukan masu tayar da ƙayar baya a yankin na sahel ba magana ba ce ta yanki ko ta ƙasashen afirka ba ce kawai batu ne da ya shafi duniya baki ɗaya ya ce zan ci gaba da neman kuɗi wadatattu domin fuskantar wannan ƙalubale a yanzu na ga namijin kokarin da sojojin ke yi wajen murkushe 'yan ta'adda. Il faut investir dans l'armée du Niger pour créer maintenant qu'au Mali, au Burkina, il y a eu les coups d'État, il faut que le Niger soit la muraille que les terroristes ne sont pas capables de transposer. Antonio Guterres ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su zuba kuɗi wajen bayar da horo da samar da kayan aiki ga dakarun kasar ta Nijar. A Nijar ɗin ya kuma gana da ɓangarori daban-daban na al'umma sannan ya kuma gana da waɗanda rikice-rikicen suka tilastawa barin gidajensu. Kazalika ya yi kira ga ƙasashen duniya su taimaka wa sojojin jamhuriyar Nijar domin yaƙi da masu tayar da ƙayar baya da suke yawan kai har-har ƙasar. A yayin jawabin nasa lokacin ziyarar tasa a birnin Yamai, fadar gwamnatin ta Nijar babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya ce rikicin da ke faruwa a yankin sahel ya zama babbar barazana ga duniya antonio guterres ya karar cewa jamhuriyar nijar ba za ta iya tunkarar matsalar masu ikirarin jihadi ita kadai ba kuma ya yi kira ga wasu kasashe su taimaka mata da horaswa da kuma kayan yaƙi À cet égard, l'adoption de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et sa mise en œuvre par le Bureau du coordinateur spécial pour le développement au Sahel sont essentielles pour garantir une approche intégrée de la programmation des Nations Unies dans la région. Un déficit alimentaire très fort qui a besoin d'une grande solidarité dont vous seul pouvez être vraiment aujourd'hui le porte-voix pour un appel à la solidarité pour les pays du Sahel que nous sommes. bayan kasashen senegal da niger ɗin guterres zai rufe rangadin nasa a tarayyar najeriya domin ziyarar kwanaki biyu babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno inda ya gana da gwamna babagana umar zulum da kuma yallan mutanen da rikicin boko haram ya yi sanadin rasa rayukansu kazalika sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ɗin ya gana da shugabannin addinai da na ƙungiyoyin mata da matasa da kuma shugabannin kamfanoni masu zaman kansu baya ga waɗannan mutane da zai gana da su zai kuma gana da jami'an diplomasiya da ma waɗanda ke sansanonin 'yan gudun hijira a jihar borno antonio guterres zai kuma duba irin ƙalubalen da ake fama da shi a game da ɓangaren tsaro a najeriya jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar ta najeriya yanki ne da har yanzu ke fama da matsalar hararen mayakan boko haram da kuma na isuwa operation kungiyar is a yankin daga jihar ta borno antonio guterres zai isa birnin abuja domin ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma mataimakinsa farfesa yemi osinbajo a birnin na abuja ana sa ran guterres ya jagoranci wani bikin alhini da kuma karrama waɗanda suka rasa rayukansu yayin harin bam ɗin da aka kai kan ginin majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2011 daga nan kuma zai gana da wakilan ƙungiyoyin mata da matasa da kuma shugabannin addinai da 'yan jarida wannan dai shine karo na farko da sakataren na majalisar ɗinkin duniya ke ziyartar tarayyar najeriya tun bayan hawansa kan mukamin na shugabancin majalisar ɗinkin duniyar. To masu sauraron mu abinda ya tsawaka kenan a wannan fitowa ta shirin Afirka a yau sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh